ishirin da ɗaya ga wata ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da goma ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya allah ya kaddare haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi alhaji shehu awa Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama majalisi da malamin mu profesa mansur isa yarwa ya saba gabatar da tafsirin iyaye mata muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi kokarin da yake yi na karantarwa da nusarwa da sarwa Allah ya karba masa Allah ya sa masa abin zalunta wa ayyukansa Allah ya ƙara ƙarfafarsa Allah ya kara masa albarka cikin rayuwarsa da karatu tukarsa da al'amuran al'amuransa saboda uzuri da lalura na tafiya da ta jiro masa domin tafiyar ibada ya zamo a madadin a bar majalisin haka sai aka ce in zo in ɗan rike waya hausawa suna cewa da babu gara ba da yadda da ku yi haƙuri da ba da yadda mutum ba zai zauna a kujera kam ya tashi zo zauna kuma a ce da daɗi ba amma dai da babu gara ba daɗi muna fatan Allah mana bukin sarki ya datar da mu Allah ya yi mana jagora a kamar yadda kuka saba abu ne sananne a wajen ku idan irin haka ya faru idan na zo irin wannan rikon ba na ɗorawa daga inda ya tsaya a karatu na fi jin daɗi da yautuwa a bar masa abin ya ba da zai karasa kaya ya ciki da mun yi haka a shekarun da suka gabata to wannan shekarar ma ba ta zama daban ba na haka yanzu a madadin mu ce za mu tsora daga inda ya tsaya a suratu yusuf na zaɓi cewar mu ɗan zaɓi wasu ayoyi cikin alƙur'ani mai girma tun da alƙur'anin babban kulki yana da yawa abubuwan da muke bukata cikin alkur'ani suna da yawa don haka a waɗanda suke bibiya cikin littafin alkur'ani mai girma za mu yi karatu da insha Allah cikin suratul an'am darasinmu aya ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya zuwa aya ta ɗari ɗaya da sittin da biyar na suratul an'am insha Allah nan za mu karanta mu ɗan tattauna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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah yake kul Katif wannan umarni ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innani hadani rabbi lallai ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici dinan qiyaman millata ibrahima hanifa shine addinin nan wanda yake miƙaƙƙe addinin annabi ibrahim alaihi salam wanda ya karkata daga dukkan wani abu na bata ko shirka ya tabbatu ko ya miƙe a bisa tafarki na kaɗai ta allah madaukakin sarki allah ya ce wa ma kana min al-mushrikin ko kaɗan annabi ibrahim alaihi salam bai zamo daga cikin masu yi wa allah madaukakin sarki tarayya ba ya sake ce kul kace inna salati lallai sallata wa nutuki da dukkan yanka da nake yi na ibada wa ma'ayaya da dukkanin rayuwata wa mamaki har zuwa mutuwata lillahi rabbil alamin dukka wa Allah ne ubangijin tarikai la tarikala bai da abokin tarayya cikin dukkanin waɗannan al'amura da aka ambata da abubuwan da waɗannan al'amuran ke wajinsa wa bidalika umirtu kuma da haka aka umarce ni wa ana don haka ina daga cikin farko ko ni ne farko zuwa ga Allah cikin wannan al'umma ma'ana al'ummar sa shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayoyi guda uku na farkon waɗannan ayoyi da muka ambata cewa za mu yi darasi a kansu ayoyi ne da Allah madaukakin sarki magana a kai ni'imar shiriya ko bayyana matsayar addini wanda yake tsarkakakke addini wanda ya zamo ya tsarkaka daga dukkan wani nau'i na shirka ko yi wa Allah madaukakin sarki tarayya ne a dunkule a larabci ki ce addinul shi shine tsantsan addini da ake yi domin Allah madaukakin sarki ya Allah muna roƙon ka sa dukkanin abin da muke yi na addinin mu ya zama muna yi ne domin ka kai kadai Allah ka sa wani ka bai da rabo a cikin al'amuran addinin mu Allah ka sa wani ka bai da rabo a cikin dukkanin al'amura na rayuwa da muke yi muna kwaɗayin ka karɓa mana ya Allah Allah cikin sarki cikin waɗannan ayoyi ya yi magana ne kai tsaye da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyama lallai ni ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga wani addini wanda yake madaidaici addini wanda yake miƙaƙƙi wanda ya karkata ga barin dukkan wani abu na ƙasa ko shirme ya daidaita a bisa abin da ake kiransa tafarki madaidaici Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya masa wannan magana saboda abinda manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama ne ke fiskanta na gwagwarmaya tsakaninsa da waɗanda suke mushrikai musamman a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi farko farkon da'awar don haka da Allah ya ce masa kul yana nufin kul ya Muhammad li haula'il mujriki yana nufin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya wa waɗannan mushrikan da kake ta kokarin isar musu da sakon Allah madaukakin sarki suke ta kokarin kawo maka tika suke kawo maka tasgaro to ka gaya musu cewa inna li hadani rabbi lallai ni kam ubangiji na ya kiryar da ni ya kiryar da ni ila siratul mustaqim zuwa ga hanya ko tafarki wacce take madaidaiciya wannan tafarkin la'abu jada fi hanya ce wacce take a miƙe tsotsar babu wani abu na karkata ko wani abu na kwane-kwane a tattare da wannan hanyar hanya ce mai kyakkiya wacce duk wanda Allah ya tsora shi ko duk wacce Allah ya tsora ta a bisa wannan hanyar to ta rabauta ya Allah muna roƙon ka tabbatar da zigadigan mu akan tafarki wacce take madaidaiciya wannan tafarki manzon Allah sai da abinci Allah tabbata gare shi sai ya bayyana cewa ba shine farau ba gabanin sa Allah madaukakin sarki ya dora kakansa annabi Ibrahim a bisa irin wannan tafarkin tafarkin da babu yi wa Allah madaukakin sarki shirka babu yi wa Allah madaukakin sarki tarayya cikin dukkanin nau'o'in da suke karɓan sunan ibada sawa'un waɗanda ake yin su daga gabbai ne ko waɗanda ake yin su da harshe ta hanyar magana ba ruwa Allah madaukakin sarki tarayya annabi ibrahim alaihi salam ya samu wannan yabon daga wajen allah madaukakin sarki kuma ya samu wannan yabon daga dukkanin al'ummar da suka zo a bayansa na cewa annabi ibrahim alaihi salam in dai ana maganar tauhidi ne da kaɗai ta allah madaukakin sarki da tsarkake ibada daga dukkan abin da ba a so ya zo kusa da ibada to annabi ibrahim alaihi salam ma ya samu yabo daga kowa akan wannan wannan dalilin yasa kowa yana so a ce an danganta shi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam sawa'u yana kan tafarkin annabi ibrahim din salam da gaske ko ya bauɗe ya kauce wa tafarkin annabi ibrahim din amma dai in an tashi magana zai ce yi sukan na annabi ibrahim wannan dalilin yasa manzon Allah tsira da alisin Allah saba da gare shi lokacin da Allah ya aiko shi ai ya zo ya tarar Al'ummar larabawa da ake magana a kansu masu bautata wa gumaka nau'o'i iri daban-daban suna yin aikin hajji amma kuma aikin hajji ne da yake cike da shirini ta da sauki buru iri-iri ya ishe ka abubuwa guda biyu ka buga su a matsayin misali cewa wannan mai aikin hajji ne a ce sunansa aikin hajji amma kuma a zo ana yin sa ɗakin ka'abar da ake yin tsawaɗi tana cike da gumaka iya adadin kwanakin shekara gumaka ɗari uku da sittin wasu ta cikin da wasu ta waje kuma a ce ana aikin hajji wani irin aikin hajji ne da za a ce an zo ana yin tsawafi amma wanda bai samu hali bai samu dama ba da zai sai sabbin tufafin da ariyawarsu ba a yi tsawafi a ɗakin ka'aba da tufafin da aka taɓa sanyawa aka saba wa Allah da su a jiki to don haka wanda duk ya zo makka ko ta zo makka ya zamana ba ta samu dama ba ko bai samu dama da zai sai sabbin tufafi ya sanya ya tawafi da su ba to sai ya kwaba kayan da zo da su daga garin su sai ya kama yin tawafi rara a gidan wani da aikin hajji ne wani a ga yana cike da shiriri ta ilimi to amma duk masu yin irin wannan suna iya cewa suna tare ne da annabi ibrahim alaihi salam akan addininsa me yasa saboda irin kyakkyawan ambato da Allah madaukakin sarki ya gadarwa annabi Ibrahim alaihi salam a bayan ƙasa saboda tabbatuwarsa da tsayuwarsa a bisa kan addini wanda yake miƙaƙƙe babu wani abu na shirka wa Allah madaukakin sarki a tattare da shi don haka Allah madaukakin sarki ya bada shaida cewa wa ma kana min al annabi Ibrahim alaihi salam ko kaɗan bai zama daga cikin mushrikai ba ai ba ba annabi ibrahim bai haɗa hanya da duk wani abu da yake da alaƙa da shirka wa allah madaukakin sarki ba don haka sai allah madaukakin sarki ya sake umurtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sannan ka faɗi cewa sallah na dukkan wani nau'i na ibada da yanka da kake yi na ibada duk al'amuran da Allah bikin sarki ya kaddara zan yi ko nake yi a rayuwata har zuwa mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su na Allah ne ko ga Allah suke ubangijin talibai ma'ana Allah madaukakin sarki bayan ya yi wa umarni wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi wancan sakon ba su waɗancan mushrikai da yake gwagwarmaya da su sai ya sake masa umarni kuma ya sake jaddada musu wannan duk abin da annabi sallallahu alaihi yake yi na Allah ko ga Allah yake to menene sabon da ya kamata mu fahimta a wannan gabar shine ai idan kin yarda cewa duk abin da kike yi a rayuwar wa Allah kike yi shi yasa an ambaci sallah an ambaci yanka amma ba su bane iyakar nauyin ibada da muke yi a yau nauyin ibada suna da yawa kuma akwai al'amura da yawa da muke yi na hidimomin rayuwa na yau da kullum wanda ba a bukatar mu buɗe kofa wa ɗan da zai samu galaba a kan mu ya shigo mana da wani abu ya raɗe mu ya sanya mana wani abu da zai zamo ya faru da zuwa ga kirka wa Allah to sai Allah ya dunkule su duka sai ya magana rayuwa ya magana kuma har zuwa mutuwa to in kin yarda haka rayuwar ki take gaba ɗaya kin sallama wa Allah to kenan duk abin da za ki yi ko za ka yi sai kin jira ko ka jira yaya Allah yake kai ko yaya Allah yake ki ta ina za ki samu ta hanyar manzon da Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa gare don haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen cewa wa mata na li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina in dai mutum yana da awar imani in dai kina da awar imani to ba naki bane kwata kwata ne ma da ke da ke ba ina aka ce ga hukuncin Allah ko ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce ke kira da wani zaɓin wani abu daban wanda ya saba wa na Allah ko ya saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madawaki sarki ce, tabbaci hakika duk wanda yake saba wa Allah ko ke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan hakika ya bace batar ma kuma bayyana ne ya bata da take a fili kara Allah madaukakin sarki ya tabbatar da da gamu a kan shirya duk abin da Allah ya sa wa bawa da abin da yake gudanarwa a rayuwar har zuwa ga ka so ake ya sallama shi wa Allah madaukakin wani bai da cewa a cikin al'amarin da ya cancanta Allah ne kadai ya zama yana da ta cewa cikin wannan al'amarin don bai yi tawari da kowa ba a lokacin da ya halicce ki ko ya halicce ka don haka mallakar ki ko mallakar ka a matsayinka na bawa na Allah ne ke kaɗansa domin duk abin da kike da mallakarsa to kina so ya zama ke kike da cikakkiyar iko a kansa kada wani tare ya yi sawa'un wannan al'amarin abu ne rayayye kamar yadda Allah bikin sarki ya hore wa wasu suna iya mallakar wasu a matsayin bayi don haka sai wannan bawon ne ko wannan baiwar ki ce to ba ta bukatar a ce kuma tana karɓar umarni daga gare ki kuma tana karɓar umarni daga wata to ke ɗin kanki kuma baiwar Allah to ko ba daidai bane ba ki ji wannan cewa za ki karɓi umarni daga wajen Allah kuma ki karɓa daga wajen waninsa wanda yake karo da nasa jama'a kuna fahimta ko mu yadda mu bayan Allah ne mu sallama wa Allah madaukakin sarki dukkanin al'amuran rayuwar mu har zuwa mutuwar mu na Allah madaukakin sarki ne wani bai da ta cewa a ciki sai shi Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yake la sharika la bai da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umurce ni Allah yana jaddada wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa cikin dukkanin waɗannan al'amura wa Allah ne ko ga Allah shi kadai yake sarrafa su da haka Allah madaukakin sarki ya umurce shi don haka ya ce wa ana awwalul muslimin ni ne farkon masu miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin wannan al'umma wannan wani salo ne da Allah madaukakin sarki kan yi amfani da shi a yayin hikayar zantuttukan inda saƙonni na manzanni daban-daban zuwa ga al'umma domin ai kowace al'umma manzon da Allah ya aika matakar shi ne farkon mai nika wuya zuwa ga Allah a cikin wannan al'umma don haka za ki samu kowane manzo daga cikin manzannin da Allah wakil sarki ya aiko ya faɗi kwatankwacin irin wannan maganar ga al'ummarsa shi ne farkon mai nika wuya zuwa ga Allah a cikin ta ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu a kan tauhidi ka tabbatar da mu a kan da'a wa manzon da ta aiko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Ibn Kathir Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya dunkule sakonnin da waɗannan ayoyi da muka karanta suka kunsa yake cewa ta'ala an ya yukbira al-mushrikeena يخبر ya'buduna ghayra Allah wa الله li ghayri ismihi annahu mukhalifun lahum fi dhalik Allah madaukakin sarki yana umurtar manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya sanar da waɗannan mushrikan da yake ta fama da su waɗanda suke bautata wa wani kuma bayan Allah madaukakin sarki idan za su yanka na dabbobin su suke yankawa da sunan wani Allah cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi babu su kowa ya yi abin da ya zaɓa lakum dinukum wani ya fi su yi naku salon shi ma ya yi fa inna salata lillah sallolinsa da yake yi na Allah madaukakin sarki ne kamar yadda yankansa da yake yi a lasmihi yana yi ne da sunan Allah su su su yi da sunan wanda duk suka zaba na gumaka ne ko aljanu ko mala'iku da suka rika a matsayin ababen bauta ko ba bayan Allah su su kai amma shi ga abin da ya zaba yana yi ne duka da sunan Allah kuma wa Allah wahdahu la sharika la shi ka bai da abokin tarayya wannan kuma ya yi daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa fa salli li rabbika wanha sallolinka ka yi domin ubangijinka yanka da za ka yi ka yi da sunan ubangijinka ko domin ubangijinka don haka Allah madaukakin sarki sai ya umarci manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya da wannan sakon zuwa ga duk waɗanda suka saba to a waɗannan ayoyin da muka karanta ne mafi girman sakon da ya kamata mu ɗauka a zama mana abin lura a dunkula shine ya ɗan uwa ya kamata mu bayar da kulawar mu ne akan batun maganin shiriya da Allah ya buɗe ayar da ita kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyama millati ibrahim hanifa ko Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kace lallai ni ubangiji na ya shiryar da ni don mai ma'anar shirya da wacce za ta ba mu gudumawa in an ce alhuda ina shirya ko ko ki ce al-hidayat duka ma'anan su mene shiriya me ya ake ne da shiriya ina so mu rika yi in taron tare da abokan karatu kina daga hannu da ake faɗa to ba mu gudun mawa me ake nufi da alhuda ko al-hidayat shiriya Allah ya shirya da kai to Allah ya saka da alkhairi shirya Allah ya shiryar da kai to Allah ya shiryar da ku gaba daya to Allah ya shiryar da kai me shiryar da na Allah ya shiryar da kai zuwa ga san addini ka zama kuma na gari Allah ya saka da alkhairi waɗannan duka abin da muka faɗa lallai suna shiga cikin ma'anar shirya saboda abinda malamai suke cewa in an ce al-hidayatu fil islam shiriya a musulunci ma'anar ta shine dilalatun wa irshadul abdi bi lutfi ila tariqil haqqi wal khair shine bawa ya dace ya samu a da shi a shiryar da shi zuwa ga hanyar gaskiya da kuma kai, duk wanda ya samu wannan to tabbata hakika ya samu shirya a datar da ke ko a matsayin ki na baiwar Allah izuwa ga tafarki ko hanyar gaskiya izuwa ga tafarki ko hanya da take kunshe da alkhairi to duk wanda ya samu wannan ya samu shirya. to idan kuka fahimci ma'anar da malamai suke bayarwa wa shirya ga wannan lafazin to za mu gani cewa a cikin shiriyar ba kawai sai ya zamo a kan al'amarin addini ba ne kaɗai ko da al'amarin rayuwa ne saboda al'amarin rayuwa ma ai akwai gaskiya a ciki al'amarin rayuwa ma akwai alkhairi a ciki kowa a mu'amalarsa na rayuwa na yau da gobe yana so a yi masa gaskiya kuma yana so ya samu alkhairi wannan dalilin ya sa da abin da alkhairi ne a hakikalinsa da abin da sharri ne a hakikaninsa duka ana raba masa sunan alkhairi saboda kowa yana son alkhairi haka ne aiko yanzu idan aka ce ga wani ko ga wata tana aiki a ofis amma daga albashi sai albashi babu abin da yake rikawa ba a samun komai ga wata kuma ita tana aiki a wani ofis amma akwai ɗan hada-hada ko ɗan suwa-suwa da yake ɗan jintawa a teburinta ana ɗan samu kafin albashi da ɗan samu ɗan wasu abubuwa yanzu irin waɗannan abubuwan ko da na ciwa-ciwa ne da rashin gaskiya me al'umma suke kiran na alherin ofis ko to don allah a hakikanin sa alheri to wannan shine abin da muke faɗin cewar kowa a cikin mu'amalarsa na rayuwa yana bukatar a yi masa gaskiya kuma yana bukatar samun alkhairi wannan son alkhairi ne ya sa ko da abinda ba alkhairin bane ma sai kira shi alkhairi ya sa Allah madaukakin sarki ya bayyana yadda dan adam ne wa innahu li hubbil khairi la shadid in dai akan son alkhairi ne a to dan adam yana tsananin son alkhairi to muna roƙon Allah ya ba mu alkhairi da ma'anar alkhairi a duniyar mu da lahirar mu Allah ya kare mu daga fadawa cikin dukkan wani abu na sharri kalmar wannan kalma ta shari'a da muka ji wannan ma'anar nata saboda muhimmancinta Allah ɗaukakin sarki ya maimaita ta a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani har sau saba'in da tara saboda muhimmancin shirya muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu misali a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ce walan narda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum sai yace qul inna hudallahi huwal huda yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba ko ba za su taɓa amincewa da ke ba matuƙar kin riko da addinin Allah riko na gaskiya in kin ga an samu yarda da jituwa da jibanta na hakika to sai dai in kin sake na cikin bina hatta ta tabi a millata to ko babu yadda za a yi ake za ki gwama abu guda biyu da na Allah da na yahudu da na Allah da na nasara Allah ya ce a kun inna hudan za'i huwal huda kiriyar Allah da kukin sarki ka ita ce kiriya don haka ko dai ki bi na Allah ne ko ki ajiye na ku ki bi na wasu sai Allah yake wa ne ta ba ka hawa a hur ba da da da aka nuna ilmi ma na ba ni min wali wala zai don haka in dai kuwa har ka je ka tsora bin soye soyen zukatan son ransu don ka samu amincewa da yardar su to lallai ka sani cewa ranar da duk Allah madaukakin sarki zai kama ka ko ya kama ki saboda wannan abun ba ka da wani mai taimako a gaban Allah madaukakin sarki a cikin zuwa ayyar ba ana ya ce wala to in illa ya zama fi ajina wani in na buɗa ruwa ne an yi wuta a adam nisla ma ƙarfi yin auyu ka ji hukun ko in na fara da yadda ba yi wuta ne mai ta wawa wa ta wani a suratun nisa'i Allah ya ce wa mai ta fita da suna zuba ma ta bayyana lamun guda wa ya tafi rayar da dinin mu'minin alwali ma ta walla wa nusbihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba wa tafarkin manzonsa ma'ana manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Yin ba'di ma ta bayyana lahu huda bayan shiriya ta bayyana masa saboda Allah baya rowa shiriyar Allah baya rowa shiriya wa bayi don haka duk wani abin da zai gadar wa bayi samun shiriya Allah madaukakin sarki yakan bayyana tafarki da hanya da za ta kai su zuwa ga samun shiriya to duk wanda ya zaɓi saba wa tafarkin manzon Allah صلى الله عليه وسلم يا كوكي وشرير الله يجي يجوا لأب ندبا باين تجي يتابع يلي يا بسفر في الدبا نمو من الباء الله يجي يجي ما تولى فيه الزيب أن تابطا أبين لي يجيب أن تابطا ونسلي جهنم أكاكي في مجيبة في متنجح أنه وساء المصيرة لم يكن بكما كارموني الله مدى وتسل فيه كان مدى أزار الله جماعة آيوين هنا جيرا من أنبات وأنا نعمل إيه بخير saboda yanayin lokaci don mu zuwa gaba na gaba na abin da ya kamata a ce mun dan fa'ilata abu na gaba shi ne shirya tana da nau'o'i bisa yadda malamai suka kallata suka yi wa al'amarin matsaya misali idan za ki duba abinda imamu sa'idi ya faɗa dangane da batun maganar shirya shi yace al-bidayatu ya yace kiriya ta kasu kashi biyu ne akwai hidayatul bayan akwai kiriya na bayani wa hidayatul sauke akwai kuma kiriya na tsafin dace ko datarwa daga wajen Allah madaukakin sarki me ake nufi da kiriya na bayani shine misali idan kika ɗauki Allah ya aiko manzanni domin su zo su isar da saƙonni zuwa ga mutane don haka za ki ji wani wasu ayoyi na alƙur'ani Allah ya tashi kira zai ce ya ayyu hanna yanzu in an ce ya hanna su zuwa ake magana da mu'minai ne zalla ko da mutane gaba daya da mutane gaba daya ake magana ba to ana isar musu da saƙon Allah ne domin su zo su karɓa to wannan bayani da ƙoƙarin isar da saƙon ai saƙon kimiyya ne aka zo aka aiko da shi zuwa ga su mutane sawa'un sun karɓa ko su karɓa ba to irin wannan ana ce masa hidayatul baya ma'ana shirya ne amma na isar da saƙon Allah ta hanyar yin bayani da fayyace gaskiya daga ƙarya wannan sako ne na gaba gari kowa da kowa ta shafa jama'a kuma fahimta akwai hidayatin taufe shi kuma shirya na samun dacewa da gamdakatar daga wajen Allah bukin sarki sai da zamo an yi wanta wa dukkanin mutane sai kuma wasu daga cikin mutanen kuma sai suka karɓa sai Allah ya kimtsa shiriyar a cikin zukatansu sai suka zo suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yanzu waɗannan su ne waɗanda suka samu hidayatu tawfiq su kuma sun samu dacewa kenan da samun shiriya da kimti daga wajen Allah mun gane bambanci tsakanin biyun ko to sai yake cewa fal muttaqun idan aka samu masu takawa masu tsoron Allah Allah ya tabbata cikin su hasanat lahumul hidayata to su kan sun ci sun yi nasarar samun dukka waɗannan nau'o'in kiriyar guda biyu don Allah ya aiko manzanni sun zo da sakonni daga wajen Allah sun saurari sakonnin kiriya da farko kenan sannan kuma Allah ya kimta shirya a cikin zukatansu sun karɓa kiriya da biyu kenan to su sun ci nasarar samun duka waɗannan wa ghayruhum lam tahsul lahum hidayatul tawfiq amma waɗanda ba su ba kuma su sun yi tarayya da su a na farkon don sakonnin manzanni zuwa gare su ne duka amma su waɗanda suke muminai waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah da suka dace suka samu na biyu Zan haka sun samu na farko sun samu na biyu amma wanda aka yi tarayya da su a can su ba su samu na biyun ba to kya ke kamar su sun yi asara ne duka kamar ba su samu ba me yasa saboda me amfani na farko ina da don a samu na biyun ne to wanda an masa na farko sai ya karbi na biyun ya samu ai shine wanda ya ci ribar na farkon kuma ya samu shirya na biyu amma wanda an yi masa na farkon amma bai samu na biyun ba don haka kamar bai samu ne don duka ba su yi masa amfani ba jama'a kun fahimta na haka yake cewa duk waɗanda suka zama masu imani masu takawa masu kiyaye dokokin Allah to su ne waɗanda suka ci moriyar hidayatul bayan da kuma hidayatul tawfi shi ya kalli shiriya da wannan fuskar ne da wannan tabarau din cewa ta kasu kashi biyu ne shekul islam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ne masa rahama shi kuma sai yace ai shiriya kan ma ana iya kallon ta ma ta karkasu zuwa gida hudu ne ɓangare na farko yace akwai albidayatu ila masalihin duniya Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da bayansa zuwa ga al'amuran da za su zama musu maslaha ne a rayuwarsu na duniya tsantsa ba maganar addini ba maganar imani ba maganar takawa a'a al'amarin rayuwar duniya to irin wannan da mutane da dabbobi duka mun yi tarayya a nan me yasa saboda yanzu idan gari ya waye yanzu kafin gidanki sai kin da musu kofi ta gari ya waye ku tafi ku kiyo in kina da kaji kina bukatar da kin ga idan dare magariba na gabatowa kajin da ba ke suka ce musu ku fita lokacin kiwo ya yi ku je kiwo ba kuma magariba na yi sai su dawo kuma suna komawa zuwa makarantarsu ke ba ainihin ke musu ku dawo ba waɗanda suke da alaƙa da kewa a karkara ko waɗanda suke da dabbobin da suke su ko da a cikin gari ne idan kina da awaki a gidanki gari ya waye za ku fitar da kiwo amma rana tana ƙoƙarin faɗuwa sai ki ga tumakin nan da awakin da suna ta komawa gidajen ba wanda ya je ta ba dare ya yi kulawa gida gari ya waye ko na wasu kiwo su ba sai an yi musu kuka su kiwo ba ga tsuntsaye da suke kwana a bishiyoyin gidanki idan gari ya waye ba sai kin je kin ce musu gari ya waye ku tashi da kiwo ba a gari ya waye za su fita da kiwon su kuma idan dare ya yi za ku dawo masu zama a cikin gidajen su je su ga gidajen su waɗanda kawai a rassan bishiya suke zuwa su koma ka rassan bishiya ba ka bukatar wani ya gaya musu ta yaya suka samu wannan saboda irin wannan shiriyar ne da Allah kin sarki ya riga ya kinsa su akan haka jama'a muna fahimta ta ibnu taymiya sai yace akwai wannan nau'in na shiriyar da Allah ya yake ɗabi'antar da a kai wanda dukkan da mutane da dabbobi muka yi tarayya akan wannan shine al-hidayatu ila masalihi duniya to akwai lokacin da ɗan adam sai ya shiriri ce sai dabba ta fi cin moriyar wannan jiriya ana samun zuwa a samu ana samu ki samu wani gashi Allah ba ku sarki ya masa halitta ga karfi a gangan jikinsa ga lafiya amma ya zauna tun daga fitowar rana har zuwa faɗuwar rana sai dai ya canza daga wata inuwa zuwa wata inuwar kuma ya zo yana cewa gari ya yi zafi babu aiki babu sana'a kuma Allah ya bashi lafiya ya bashi karfi da zai iya zuwa kowane irin abu da ɗan adam ke iya yi ya je ya amfani da ƙarfinsa don ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri Allah ya bashi dama amma ba zai yi ba sai zo ya zauna ya ta zage zage shugabanni sun bar mutane sun bar talakawa babu aiki ne kuma a daidai lokacin da akwai wani mai karfi irin nasa da irin wannan karfin yake amfani amma ya faɗi ya tashi ya shiga ya fita wajen neman halaliyarsa Allah ba sarki ya buɗa masa ya samu arziki za ki samu wata matar tana zaune a gidan mijinta wani abin kuke faɗa ba ta juya farin balle baki ga ta kuma a cikin al'ummar da inda za ta ɗanyi wani abu na jaura da ɗan dabara za ta samu rufin asibi ta taimaki kan ta taimaki yan uwanta amma ba za ta yi ba tana zaune komai da abin da mai gida yi ba na shi bane mai gida yi komai allah ba da wakil sarki ya sa yana da dama amma ke ma idan kina da dama ki tashi wani abu kina da bukatunki kina da bukatar ki taimaka wa ƴan uwanki kina bukatar ki sadaka ki alkhairi don ki samu lada wannan abin ba zai jira mai gida to a irin wannan yanayin wani lokacin sai ki ga wata ta zauna a gidan miji ta yi shekaru a aru ba ta iya juya komai ba ta mallaki komai ba inda Allah ya rubuta sarki zai bude da masa ya karo wata matar a kawo ta gidan tana zuwa idan tana da kokari da dabarbaro sai ki ga yanzu ta dan gyara can ta sa kaji ta ɗan gyara ta san awaki Allah ya buɗa arziki ya yarwatu shi ke nan wannan sai ta koma ko tana zagi wannan munafukan gidan nan kamar wai ta aka yi to kewa tana Allah yake ba ta muryarsa Allah kuke zargi kuma ya faɗa cewa wanda ne na jihar Rufina da na hajiyar na kun ko dana in dai za ki ta ki gogor rai ki ba ta tashi to in ja Allah kuwa Allah madaukakin sarki zai dace da to kada mu zauna mu zamo a irin wannan yanayin ya zama waɗanda ba mu cikin dabbobi su fi mu cin bori a irin wannan shirya kuskure ne babba ka samu wasu daga cikin matasa Allah madaukakin sarki ya azurta su sun samu dama sun yi karatu sun yi wane ne amma mutum ya zai zauna in bai samu aikin gwamnati ba to ce wai ba aiki saboda gadi digiri a hannunsa shi ba zai je yi wata sana'a ba ko ba zai je yi fa'ida shi ya nemi wa ilimi a cikin ba kansa a cikin ba sai ya samu aiki to wanda duk yake da ba da sana'a ko kasuwanci ko wane ne idan aikin gwamnatin ba yake yi za ki tarar rufin asirinsa da wanda shi da aikin zalla ya dogara aiki ɗaya ba. haka jama'a mu ci moriyar shiriyar Allah maɗaukakin sarki na wannan bangaren shiriya zuwa ga maslaha waɗanda suka shafi rayuwar mu na duniya to sai ya ce sannan kuma akwai nau'in filiya na biyu wanda shi kuma yake ɗaukar ma'anar alhuda bi ma'ana du'a'il khalqi ila ma yanfa'uhum wa amruhum bi shi shine nau'in shari'a wanda kuma wani ne zai zo ya kirayi mutane zuwa ga abin da zai amfanar da su wannan kuma ya shafi aikin manzanni ko waɗanda suka zo suka zamo a madadin su shine da irin wannan muka yi bayani a baya sun sun fahimta hidayatul bayan ke a yi amfani da sakonnin Allah littafin alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi da ayi dinna a yi kira da al'umma waɗanda ba su ga musulunci ba ana gayyatar su su zo su karɓi addinin musulunci to wannan kuma abu ne da yake da alaƙa da dacewa daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya gaya wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa inna ma anta munzir wa li kulli qawmin had kai a matsayin ka Allah ya aiko ka ne a matsayin mai gargadi kuma kowace al'umma Allah madaukakin sarki ya tura musu su mai gargadi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira manzo Allah sallallahu alaihi wa Allah ya aiko shi ne a matsayin mai gargadi ne dai isar da sakon Allah wanda Allah madaukakin sarki ya rufata da jiriya sai ya shiryu zai shirya ba tana hannunsa ba ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a tana hannun Allah ne shi nasa isarwa ne in alaika illa albala nasa isarwa ne amma wajen shirya Allah yake masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka da dama ko iko na shiryar da wanda kai ga dama ko kake so a shiryar na Allah ne shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa Allah ya tabbatar da zalgan mu akan shiriya to sai nau'i na uku cikin nau'i na shirya da shi ibnu taymiya Allah maka bikin sarki masa rahama ya bayyana shine abinda muka ambata na na biyu a can shine hidayatu tawfiq ko shine shiriyar da Allah maka bikin sarki zai kimtsa wa mutum ya gane gaskiya ya karbi gaskiya ya gane imani ya karbi imani ya gane menene takawa ya bi duk abin da za su tabbatar masa da takawa a cikin zuciyarsa wannan Allah madaukakin sarki shine yake yi ya Allah mana wucin sarki ka tabbatar da takawa da shirya da imani da cikin zukatanmu sai nau'i na hudu ibnu ya yake cewa yana daga cikin abin da shi ma duka yana ɗaukar ma'anar shirya shine irin shirya da Allah ya yi wa bayi a ranar lafiya wannan kuma shine waɗanda duk Allah madaukakin sarki ya datar da su suka zama sun yi imani da Allah a rayuwarsu na duniya to Allah madaukakin sarki zai shiryar da su zuwa gidan aljanna kamar yadda kuma waɗanda ba suka kafirce suka yi imani da Allah su kuma irin nasu shiryar za a shiryar da su ne zuwa gidan wuta Allah ya raba mu gidan wuta Allah ya faɗa cikin alkur'ani cewa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يا لا يكفي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا ila صراط الحميد don haka yan aljanna da Allah ya ambaci irin nikimomi da ya tara da musu na kayan ado da kayan karo da irin tufafin da za na alhariri sai Allah madaukakin sarki ce za a shiryar da su ne zuwa wannan abin da Allah madaukakin sarki ya tara da musu saboda su ci moriyar daɗaɗan abubuwa na ci su ci moriyar daɗaɗan maganganu saboda ne saboda sun bi ta farki na Allah madaukakin sarki a rayuwarsu ta duniya a wani wajen Allah ya ce inna da dina amanu wa al-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari Allah madaukakin sarki yana shiryar da su sakamakon imanin su yana shiryar da su zuwa ina zuwa aljanna kenan yaya aljanna take sai Allah ya ce tajri min tahtihim al-anhar koramuna gudana a ƙarƙashin benayenta in ba ki san ina ba ne sai Allah ya tashi fito da abin kara ya ce fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima ya Allah muna roƙonka Allah ka kai mu gidan aljannar ni'ima ya Allah muna roƙonka Allah ka sa ba ka halicce mu domin azabar wuta ba Allah ka sa domin aljanna ka halicce mu ya yi kuwa irin yadda shekul islam ibn taymiya Allah ya cikin sarki ya masa rahma ya karkata shiriya zuwa gida hudun nan da muka bi haka almajirin ka ibn al-qayyim Allah ya masa rahama shi ma ya biyo bayan sa shi ma ya ta shiriya zuwa gida hudu don haka abinda ake so da mai imani namiji ne ko mace ya ga zai ci moriyar waɗannan nau'o'in shiriya da Allah madaukakin sarki a rayuwarki na duniya ba a so ki zauna ba ki yi amfani da damar da kika samu kika ci moriyar ni'imomin Allah da shiriyar Allah da za a ci moriyar su a nan duniya ba ana so ki gwama ne ki nemi duniyar kuma ki nemi lahira wa sallu fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ya amfani da duk daman da Allah ya baki ki nemi gidan lahira ki nemi aljanna amma kuma kar ki mance da rabon da Allah madaukakin sarki ya kaddara miki a rayuwarki na duniya kar mu zamo ki ma zaune kar mu zama yan zaune gari banza a'a mu yi ta muna neman shiriya daga wajen Allah su sarki don cin moriyar shiriya a rayuwarmu na duniya da kuma cin moriyar shiriya a rayuwar lahira gaba na ƙarshe ya ɗan uwa shine mu gane saboda muhimmancin shiriyar ya sa Allah maɗaukakin sarki da kansa a alƙur'ani ya tsara mana yawan maimaita roƙon shiriya daga wajensa a cikin suratul fatiha da kike karantawa akalla idan sallolin farilla kadai kike yi a cikin da 24 ba kya nafila ko raka a daya to zaki maimaita suratul fatiha so nawa to 17 don zaki rakoyi 17 zaki biyu a asuba zaki hudu a zahar zaki hudu a la'asar zaki uku a magariba zaki hudu a isha rakawoyi goma sha bakwai a kowace raka'a kuwa sai kin karanta suratul fatiha duk karatun ki na suratul fatiha kuwa sai kin ce ihdina siratal mustaqi ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya to Allah madaukakin sarki sai ya nuna mana wannan alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kira da abinda Allah tabbata gare shi ya nuna mana muhimmancin roƙon Allah ya shiryar da mu kuma ya tabbatar da mu akan shiriya a hadisin muslim annabi jira da inda Allah tabbata gare shi an ruwaito addu'arsa yana cewa Allahu mahadini wa sajjidni ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da ni kuma ka daidaita ni da al'amura a hadisi har yanzu na riwayar Imam Muslim an wajo manzo Allah jira da inda Allah tabbata gare shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina annabi sallallahu alaihi sallam yana wannan addu'a a hadisin Imam Tirmidhi an ruwaito manzo Allah tsira da abinda Allah gare shi yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ya Allah kai ne kake jujjuya zukatan bayi ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ma'ana shiriya dai ta tabbata kenan gare shi to mu ma yana koya mana ne cewa mu lazimci yawan addu'a da roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarki na shiriya sannan a hadisul qudsi din nan da Allah madaukakin sarki yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu ko Allah yace ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai illa man hadaytuhu sai wanda na shiryar da shi sai yace fastahaduni ku nemi shiryata a hadiku sai shiryar da ku ce muna bukatar mu ta addu'a mu ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shiryar da zuriyar mu Allah ya tabbatar da gudanar mu akan tafarki na kiriya a rayuwar mu na duniya da lahira to duk lokacin da kika zo zaki addu'a na roƙon Allah musamman akan wannan kiriyar don ba ki da wani abu na ni'ima ko gata da yafi wannan kiriyar to ana so ki kula da abubuwa guda uku abu na farko shine ki zamo mai yawan kaskantar da kanki a gaban Allah da yawan nafiya wajen roƙon Allah madaukakin sarki kiriya Allah yana son bawa idan yazo zai roƙe shi ya kaskantar da kansa a gaba gare shi ya rika jin cewa shi ba kowa bane ba komai bane Allah shine kowa shine komai ana ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya Allah yana so ku kaskantar da kanku lokacin da za ku roƙi Allah ko ne ballantana kuma abin da zai yi sanadiyar samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma samun kyakkyawar rayuwa a lahira don haka ya uwa duk lokacin da ake tsammani ake tsammata cewa za a samu karbuwan addu'a to duk abin da za ki roƙa kar ki manke ba ki roƙa wa kanki da zuriyarki neman shirya daga wajen Allah karancin wannan ya jefa mu a cikin hali iri daban-daban a yau ga matasa ga 'yan mata ga wane ne sai ki ga sun fito daga gidaje na mutunci amma abin da suke yi ba na mutunci ba ne saboda abin da ya kamata iyayen su shagaltu da shi na ba su tarbiyya da neman agaji daga wajen Allah ya shirya da su suna ganin kamar zallan kokarin su na tarbiyyar kadai zai iya wadatarwa kuma wallahi ba mu isa ba ba za mu iya ba sai mun samu agaji daga wajen Allah don haka mu yi iya abin da za mu iya mu nemi agajin Allah a kan mu da kuma iyalanmu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sannan abu na gaba shine mu zama masu kokari wajen neman gaskiya da ƙoƙarin riko da ita neman shirya da ƙoƙarin riko da shirya kar ki damu daga wajen waye a a kawai ke ina gaskiya take ina jiriya take shi ke nan, abin da kike nema ke sannan kuma duk lokacin da za ki yi addu'a akan kome amma kuma musamman na neman shirya, ki ɗauki salo irin wanda Allah madaukakin sarki ya tsora ki akai shine ki yabo wa Allah ki girmama Allah ki kambama Allah sannan sai ki gabatar wa Allah da bukatar yanzu a suratul fatiha din nan kafin ki zo gaban da zaki ce hidinar siratal mustaqim wasu abubuwa kike karanta wanda suke nuna girmamawa ne ga Allah ai suna da yawa da yake kake ma kike kana cewa ki alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya sun tafi daga Allah ubangijin ta yake sai arrahmanir rahim mai cikakkiyar rahama mai jin maliki yawmiddin shi kaɗansa ne mamallakin ranar sakamako ranar kiyama kenan da Allah yake cewa limanil mulku yau ko ranar da babu mai ta cewa sai shi kaɗansa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah gare ka kai kaɗai muke bauta kuma daga wajen ka kai kaɗai muke neman taimako duk wanda kina shimfina ne ba kina girmama Allah kina kamba shi sannan zai ki zo ki sai ihdina siratal mustaqim ya Allah ka kiyar da mutakalli mada yau to ki dauki irin wannan salon duk lokacin da zaki addu'a gare ki zaki addu'a wa zuriyarki zaki addu'a wa ki zaki addu'a wa ki zaki addu'a wa matasan unguwanku waɗanda in naki sun gyaru su sun baki za su bata naki to ki addu'a ki girmama Allah ki kamba baki sai ki wajen samun kiriya gare ki ke kanki mai gidanki ƴaƴanki zuriyarki jikoki da kowa da makwabta da kowa ya Allah mu roƙa Allah ka shiryar da mu Allah ka yi mana baiwar kiriya cikin al'amuran mu na rayuwar duniya ka yi mana baiwar kiriya cikin al'amuran mu na rayuwar addini Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaiciya tafarkin da ba za ta tsaya da mu a ko ina ba sai zuwa gidan aljannar ni'ima ya Allah ka shigar da mu aljanna da ke ton alqur'ani ya Allah muna roƙonka abinda muka yi daidai Allah ka karba mana ka ba mu ladansa kuskure Allah ka bikin sarki ka yafe mana wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.